mana umar abin zan fara wannan sacin muna son mata ziya manyan daga gwamnati zuwa sarki da iyaye yara da aka rasa da mm. al'umman kano baki daya wanda mm. ya faru wannan sacin na kananan yara da mutane manya da aka rasa su mm. ah, suka nisa cikin girgin ruwa muna roƙo allah allah ya masu rahama allah ya jaji su allah ya rahance su Amin, amma muna kira al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam rayuwa da kuke gani mm. malam umar sada na gare shi mm. in allah bai hace ka ba to ba komai ka huta amma allah ya halce ka mm. wannan rai da kake gani baka da iko ka sarrafa shi shi ne Allah ya mm. sarrafa maka ma'ana baka da iko ka juye shi yadda kake so na'am shi wanda ya saka kayansa mm. ya juye shi yadda kake so mm, yanda shi Allah ya so Allah so Allahu akbar Allahu yanzu ka biyo manya manya cici da mu ka ga mota katu a tsaye da karfuka ce da kaya a sakiya cici ba ba dangiya kuma yi cici da don a wuce mm. an yi cici da wani mota yana tuhowa na zai askaka maka kana suka kauce mm. ka suka shiga ka mutu mace allah na yi wannan ya za a yi a dauki yara da kaya da ya wuce hankali kuma ruwa a cikin a cikin mm. sakin damuna a zuba yara ciki girgi inise to Allah shine mai babban laifi a ce Allah ne mai wannan wannan rayuwar da ake so yi mm. ku dabbobi ma ba sa yin wannan abubuwa dabban ya ga abu zai giya baya kana ina masu hankali yayin da aka cika wannan girgin ina iyayensu me kuke so a yi ne mm. Nan na zaune ba wuce sati daya ba an kawo yarinya mm. ko ya aka yi ko ya aka yi dai an ce suna tafi da uwan ta tafi ta barta tana kuka mun ba mu san me yasa muke so mu lada ce wannan rayuwar da Allah ya famu ba malam rayuwa mai sada ne rayuwa tana da sada a wurin Allah in ka zo duniyar na ba to ake same ka imma ka abun kirki Allah ya saurare ka ima gata ko abu ba daidai ba dukkan biyu baka daidai ka zari wannan rai ke izinin Allah ta ba ka sa shi ba gaskiya ne ba ka kake bayar ba mm. ba ka sai da ya faru ba ba ka sai da ya kare ba to don mu musulmi ne mm. muke wasa da rai mm. kama ba lahira kamar mu ba wani komai ba ne wace irin al'umma ne wannan mu afirka muke damuwa da kanmu haka za kwaso mu mutum zai wuce zuwa kasan turai hada kai yan mu laraba musulmi mm. a doke yan afirka a zuba cikin ruwa mm. da suna su su wuce je turai samu lumata an shi a sa su kifiyaye su ci nasu bani adam wai dan afirka baki saboda na kuka bam da kobe kuma ni wata mai zuwa wani kuma su je a tara su a ringa fesa masu ruwan sanyi maza da mata da 'ya'yansu a bakin ko jahannan muke ai za mu kara hankura da wannan wulakanci rayuwa ina ga gwamnati kano su saya su kafa doka mai sanani kan zancen hawan kwale-kwale da kuma titunan namu na manyan a sa gyamiyan sura a da hankali yadda ake fakin motoci da daddare ba dabobi ba ne mu ba dabobi ba ne mu rayuwa mu ina da amfani kuma rayuwa arziki ne jama'a arziki ne al'umma arziki ne in ka lura har ila yau amerika suna ba da takarda na mutum zama dan kasa kowane shekara mm, tabbasa haka ne duk su mm. don sun sai menene ba ni adam mm. sannan sun san bako rahama ne inda yana shigowa har ila yau shi sun ba da takardan zama kana a nan kana kasan ka za a baka takarda kana zuwa ka zama dan kasa ni yi wasu da suke shi mm. kuma sun je ba kofa soja shine ya fi alfarman aiki saka ka ciki da security tabbas ka zama karki ka samu ka san sirri su kasa mm. mu nawa ne anan muke cuta kanmu mm. ka duki waɗannan yara manyan gobe a zuba da su a tawul kuri abin namu ya isa ya Allah muna ka iyayen waɗannan yara ra'ala ka kwanta masa hankali ka share masa awaye kuma muna jaje da 'yan kano baki daya da al'umma musulmi ma baki daya Allah ubangiji ba mu hankuri Allah ya sa mu dace amin ya rabbal alamin haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. 3 tafarkin rayuwa.